بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara mu a wannan yammaci mai albarka yammaci na asabar na 22 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1434 kuma yammacin da yi daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2013 miladiyya wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itikad alhadi ila sabilin rashad ta babban malami muwafaquddin ibn qudama wanda ya rasu a shekara ta ɗari shida da ashirin ubangiji subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi malam yana lissafo mana abubuwan da suke sun zama wajibi ga dukkan wanda yake shi musulmi ne ya kudurce su a zuciyarsa ya yi imani da su iya da su a darasin mana jiya imana bayani akan abin da ya shafi matsayi da daraja ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake shine fiyayyen annabawa da manzanni wannan daraja da yake da ita ta shafi al'ummarsa ya zama na al'ummarsa ita ce fiyayyar al'umma kamar yadda yake shine fiyayyen annabawa da manzanni baki ɗayansu tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su to bayan da malam ya zayyana mana abin da ya shafi daraja na wannan al'umma sai kuma yake mana bayani na daraja kuma na ɗaiɗaikun waɗansu mutane da daraja su kamar yadda muka yi bayani daraja ta manzanni baki ɗaya tana gaba da daraja ta annabawa baki daya daraja ta annabawa tana gaba da daraja ta siddiƙai daraja ta siddiq haka dai abin yau ƙasa haka na cikin manzanni daraja ta ulul azumi tana gaba da sauran manzanni din waɗannan manzanni guda biyar a junansu a cikinsu kuma daraja ta manzan Allah sallallahu alaihi tana gaba da sauran dukkanin darajojinsu to hakan nan malam ya zayyana mana cewar al'umma ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi ita ce gaba akan kowace al'umma to a cikinta ita karan kanta al'ummar su waɗanne ne suke da daraja ta farko su ne mutanen nan guda hudu abubakar da umar da usman da ali al'umma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi waɗannan su suke da lamba ta farko su suke da matsayi na farko sannan sai masu matsayi na biyu su biyo su su ne sauran mutane guda shida da suka rage da za ka haɗa lissafin ya zama goma sannan likamai da lissafi zai biyo baya da izinin allah maɗaukin sarki to a cikinsu su su hudun su kuma a cikinsu waye babba a cikinsu shi ne abubakar saddiq radiyallahu ta'ala an to mun wannan lokaci ya mana halinsa ajiya da muke dab da fara magana kan wannan ko mun fara magana akan wannan da izinin Allah ta'ala kuma akan za zamu tashi malai fada a cikin wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad yace wa sahati riwayatu an ali radiyallahu anhu annahu qala khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha abu bakr thumma umar ولو شئت لسميت الثالث وصحت riwaya riwaya ta inganta. kenan babu wata ƙura-ƙura a kai ruwaya ta tabbata an aliyin daga aliyu ibn abi talib wanda yake shine na hudu a cikin wannan al'umma mai daraja bayan annabin wannan al'umma ruwaya ta tabbata daga aliyu ibn abi talib ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qal ali ibn abi talib yace khairu hadhihi al'umma fiyayyen wannan al'ummar ba da nabiha bayan annabinta annabin al'ummar bayan ta abubakar shine abubakar inda dai ka cire annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama tunda dama yana cikin annabawa da manzanni shine kuma khatimun nabiyyin wa imamul mursalin to abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine mafi daraja na wannan al'umma kenan sauran suna da daraja shi ma yana da daraja kullum da ke ko sai zama na shi darajar shi ta afdalu tafdil ce to amma kaidar larabci ba a cewa akhairu min fulan wani yana da alkhairi wani yana da alkhairi sai dai ba a cewa wani akhairu min fulan wa ghaliban aghnamu khairu wa shar min qawlihim akhairu minhu wa shar in ji ibn malik a cikin alfiya yace da yawa suna cewa khair sai shiru kuma suna nufin akhyar kamar suke cewa shar kuma suna nufin ashar tsoraka Ali bin Abi ce fiyayyen na wannan al'ummar bayan annabin wannan al'ummar shine Abubakar Siddiq thumma Umar in ji Ali bin Abi yace sannan Umar ibn Khattab walau shi'itu Ali bin Abi Talib yace da na so da na ga dama la sammaitu thalith da sai in faɗi na uku amma sai ni shiru kullu da ke ko kaga wannan asar daga ali bin abi talib wanda yake maganar ali bin abi talib sunna ce domin yana cikin al khulafa ar-rashidun saboda haka sunna ce ta ali bin abi talib kai yarda cewar fiyayyen wannan al'ummar bayan annabinta shine abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an mutum ya kasance mai biyayya ne ga aliyu ibn abi talib وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال أبو الدرداء يا رويتو دغ النبي سيرا دا امين الله ستبتا غريشي النبي سيرا دا امين الله ستبتا غريشي يجي ما طلعت الشمس رانا بتتبع هودوا با ولا غربت haka nan rana ba ta taɓa faɗuwa ba ba da nabiyina wal mursalin bayan annabawa da manzanni ala afdala min abubakar ga wanda yake ya fi abubakar in dai abin da rana za ta haska ne ba ta taɓa haska wani da ya kai abubakar ba muddin in ka cire annabawa da manzanni ina fata mun fahimci wannan da kyau haka abu darda ya rawaito duk da cewar hadisin yana da kura kamar da abu nu'amin ya rawaito shi a cikin hilaitu na al'auliya to wannan hadisai guda biyu na muka ambata ɗori ne akan hadisan da muka ambata da kan falala abubakar a darasin da ya gabata na jiya ina fata mun fahimci wannan da kyau hadisai sun tabbata ingantattu akan abin da ya shafi falalar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an na farko dai Allah madaukin sarki yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh ma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله تعالى إلا تنصروه har ma in ba ku tashi kun taimaki wannan annabin ba mai dubin daraja ai kaga ayat da zo ta ce abin nan illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima sai ce illa tansuruhu in ma ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah ai tun Allah ta'ala ya taimake shi tun Allah ta'ala ya taimake shi iz akhrajahul ladina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi iz akhrajahul ladina kafaru thani yasnini yana ɗayan biyu tafiya ta mutane nawa ce kenan biyu ba su uku bane to thani yasnini ɗayan biyu ɗayan shine manzo Allah sallallahu ta'ala wasallama ɗayan kuma ba sahibihi izuma fil ghari lokacin da su biyun kaga damir ya fito kenan ko su biyun suke cikin kogo bayan zafi yayi zafi gaba kura baya da musa kafirai sun fito suna neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yanke an kada kudirin a kawo shi ko a mace ko a raye duk mutane sun kama hanyar hijira abubakar ya fito zai tafi hijira na sulma ya ce ya tsaya domin ya kasance tare da shi a lokacin da za su fita to sun fito kenan sai magabta mahasada makiya suka biyo su to suna cikin kogo kamar yadda ayar ta faɗa ma fil ghar lokacin da su din suke cikin kogo su biyu ya yaqulu li sahibihi lokacin da yake faɗa ma babban abokinsa da lafazi na as lafazi mai tsadan gaske ya yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma abokinsa la kar karka damu manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa masa na Bakar yake ce da shi kar da mu domin shi sai na Abubakar siddiqi ne shi annabi sallama kuma annabi ne manzo inda bakar ne tare da wani wanda ba shi ba ba manzo Allah ba to da abu bakar ne zai lallashi wannan to amma yanzu da yake yana tare da manzo Allah ne manzo Allah ne yake lallashin sa saboda darajar ba a hadawa ina fata mun gano wannan da ke ko ifi ya kuli li sahibi la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu bai ce Allah yana tare da ni ba shiwa shi manzo Allah sallama sai bai ce Allah yana tare da ni ba sai ce Allah yana tare da mu kuma nassi ne Allah ta'ala ya faɗa wa manzo Allah ya faɗa mashi inna Allah ma'an Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ta'ala ya saukar da natsuwarsa a kansa akan wa akan wa akan manzo Allah ko akan Abubakar kuna ji da ke ko fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ya saukar da natsuwarsa kam Abdullahi da Abbas ya fassara ta a cikin suratu Fatihi kamar da bayani zai zo da izinin Allah ta'ala ko a darasin gobe cewa ita ce rahama. fa anzalallahu sakinatahu alaihi sai Allah ta'ala ya saukar da natsuwarsa a kansa akan wa manzo Allah ya bai damu ba bai ji tsoro ba wai ji tsoro sayyidina abubakar kenan sai Allah ya saukar da natsuwarsa ta musamman akan sayyidina abubakar tunda shine ya damu wa ayyadahu bi junudin lam taraw abun nan eh, innam wa ayyadahu bi junudin lam taraw ya karfafe shi da rundunoni da ku ba ku gani ba wa ya karfafa manzo Allah domin ayoyin da ke cikin suratul tauba da na wurare duk manzo Allah ake karfafa ina ba ta mun gano wannan da kyau waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ta'ala ya sanya zancen kafare shine mafi kaskanci wa kalimatullahi al-ulya zancen Allah kuma shine mafi daukaka wallahu azizun hakim Allah ta'ala aziz mabuwayi ne hakimin kuma gwani ne ya ishi sayyidina abubakar falala wannan aya na Allah ta'ala ya saukar da ita min fawqi sab'i samawat kana karanta kowanne harafi daya ka samu lada goma akai ladan Allah ne zai bada shi wai san ladan Allah babu wanda ya san shi kuna ji da kyau ko to kaga wannan ya ishi sai na abubakar wannan ayar ta tabbatar mai da suhuba ta tabbatar mishi da nutsuwa da Allah ta'ala ya saukan mishi Allah ta'ala ya saukan mishi da nutsuwa a sallama ya sanya shi cikin ma'iyya tare da shi la tahzan inna Allah ma'ana to shine wata rana sai na abubakar kamar yadda yake hadisin anas ibn malik yana ba da labari in ji anas ibn malik ya ce sai na abubakar yana ba shi labari sai na abubakar ya ce nazartu ila aqdamil mushrikin ala ru'usina na ga digadigan mushrikai suna kanmu mu muna cikin kogo su suna tsaye a kanmu lau anna ahaduhum nazar ila qadamai inda ɗayansu zai duba ƙasan shi haka a basara na da ya mu kun da ke ko suna kogan da sai na abubakar da mazan salama suke su kuma su da ake nema suna nan su da suke neman gasa a wurin sai dai suna ta daga kai sama suna hangen ina waɗanda ake nema suna ina ashe wanda ake neman suna nan a digadigansu maiya ta ubangiji kenan Allah yana tare da mu sai kare mu zai tsare mu Wani nahnu fil ya ce mu muna cikin kogon sai yake cewa faƙala ya ababakar sai ana sallam ya ce ya abubakar ma zannuka bisneni allahu kuma wani mai zatanka da mutane biyun da allah shine na ukunsu wannan ba karamin falala ba ce hadisi ne da bukhari da muslim da turmidi da su kwaito shi hakan nan manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce inna amannan nasi alayya fi mali wa su'ubati abubakar ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوقة إلا خوقة أبي بكر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi cancanta wanda zai mun gori inda zai yi wanda yake zai mun akan dukiya da abokantaka da imin shi na abubakar wanda zai ce in akwai wani wanda zai ce ai ne maka kaza to inda da zai ba da shi ne abubakar da na kasance wanda zai riƙi khalil kasan akwai habib akwai khalil akwai hamim da sauransu to khalil ita ce soyayya ta kat babu wata daraja ta soyayya sama da khalil shi sa Allah ta'ala ya ce ta khadallahu ibrahima khalila sai bai ce wa takazallahu ibrahim habib ba idan suke cewa kana ce da in ka ce da manzo Allah habibullahi ka rage mai daraja ne shi khalilullahi ne isa ya ga habibullah masoyin Allah khalilullah badadin Allah sai rasul mai ce inda zai riki wani a matsayin siffa ta mahabba ta so wacce yake ta kai matsayin khalil to da na riki abubakar amma da yake da ba zai rika ba ba wani da ke da sifata abin nan khalil a wurina sai dai yan uwantaka ta musulunci la tubqayan fil masjidi khawqa kar a bar wata taga wata kucika wata kofa an ce kucika ai kaga akwai kofa ta dindindin da aka sa wajen shigowa masallaci akwai kuma karamar kofa da ake buɗe ko da tawari emergency door da ake ta bayan ta bayan gida ko akan yi ta wanda yake kuma akwai babban gate akwai abin da ake shigowa to da masallaci da aka yi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga cikin gidansa yake shigowa masallaci kisa ku yanzu ka gani gidan shi ba a masallaci yake ba masallaci ba a gidan shi yake ba katanga ce ta hada to haka duk wani wanda ke da ala iyaka da masallaci sai ya bisa daga cikin gidansa sai ya shigo masallaci ba sai ya fita wajen gidan shi ya shigo ta kofa ba kamar wannan kofar kawai ana ne da sahu ashe kofar gidan wani ne sai da kawai ga turo kofa ya hau kan sahu kamar wannan kusurwar sai ya ga mutum ya bude kofa ya shigo haka kowa yake annabi sallallahu ya ce la tubqa yanna fil da hauka kar a bar wata kofa karama a cikin masallaci kowa ya rufe in zai shigo masallaci ya shigo ta yana ya shigo ta babbar kofa illa khawqata abubakar sai dai kofar abubakar kadai shi ya batta a haka in zai shigo ba sai ya fita ta gida ya shigo ta kofar masallaci ba wanda ke nuna maka nan gaba zai zama shugaba kenan saboda ka shugaba ba sai ya zago kawai yana buɗe sai ya shigo kaga wannan falala ce ta sinna abubakar hakan nan hadisi ne imam muslim ya rawaito shi abu huraira allah ta'ala ya kara mushi yadda yace ce lalle manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaqa zawjayn fi sabilillah duk wanda ya ciyar da da azurfa zinariya da azurfa su ne zauje ne ya ɗauki zinariya ya bayar ya ɗauki azurfa ya bayar ya ɗauki naira a naira ta ya bayar fi sabilillah ya ɗauki dala a dalar ya bayar ya ɗauki riyal a riyal ɗin ya bayar fi sabilillah nudiya fil jannati ya abdallah za a kira shi a gidan aljanna a ce ya kai bawan Allah haza khair wannan abin da kai abu ne mai alkhairi mai tarin alheri faman kana min ahli salah to duk wanda ya kasance mutum ne da ya riƙe sallah shi yake jiran sallah ba sallah ce take jiran shi ba kuna ji da kyau don haka wani sallah take nuna mi fa za ta wuce za ta wuce za ta wuce zai ga kukukukuk ya zo ya yi ta to shi yake jiran sallah duk wanda ya kasance cikin masallata na asali du'iya min babu sala za a kira shi ya shiga aljanna ta kofar masallata wa man kana min jihad duk wanda ya kasance cikin masu jihadi ne yana jihadi domin haɓaka addinin Allah subhanahu ta'ala du'iya min babil jihad za a kira shi ta kofar jihadi ya zo ya shiga aljanna masa ma kofa kenan wa man kana min ahli duk wanda ya kasance yana cikin masu ba da sadaka du'iya min sadaƙa sadaka za a kiraye shi shigo aljanna ta kofar sadaka wa man kana min ahli siyam wanda ya kasance kuma cikin masu azumi du'iyya min babin rayyan za a kira shi ta kofa ta arrayan ya shiga aljanna bayan da rasul mai faɗi wannan sai abubakar siddiq ya ce ya ma'aikin allah ma alaman yuda amin hajjal abwab min darura yanzu babu wani kunci babu wata damuwa a kira mutum ɗaya ta waɗannan ƙofofin duka a kira shi shi kaɗai ta ƙofar masallata ta ƙofar jihadi ta ƙofar saraka ta ƙofar azumi sauran ƙofofin aljanna wani shi da ke ko sai abubakar sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake sai abubakar siddiq yake cewa alaman yuda min hajjil abwab min darura fa'al yuda min hajjil abwab kulliha shi akwai wani mutum guda da za a kira shi ta waɗannan ƙofofin duka sai annabi sallallahu ya ce na'am eh wa arju an takuna minhum ina fatan kai kana cikin su ina fatan kai kasance cikin su muna ga arju na mazan salam tabbas ne wannan hadisi imam malik ibn anas ya rawaito shi a muwatta a kitabul jihad imam bukhari ya rawaito shi turmudi na abin nan ahmad ibn hanbal duk sun rawaito hadisi din to ga wannan kadan daga cikin abin da ya shafi falalar sayyidina abubakar doriya akan cewar sayyidina abubakar shine halifa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kadai ake cewa khalifatu rasulillah halifan manzan Allah amma wanda ba shi ba sai dai a ce amirul mu'mini dan umar dan khattab shine farko wanda aka ce amirul mu'mini in ba ka ba sai dai a kira shi khalifatu khalifati rasulillah shi halifa ne ba na manzan Allah ba na halifan manzan Allah to ga ba fa za ta iya ko khalifatu khalifati rasulillah amma abubakar shiddiq shi kada ya kira khalifatu rasulillah halifan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ba karamin falala ba ce ga sunna abubakar an tambayi na aisha radiyallahu anha aka ce mutane ba sa son babanki zage shi suke yi sai ta ce to ba dole ba aikin shi ya ƙari amma allah bai so ladan shi ya ƙari ba kullum da ke ko tun da ya rasu aka ga ba sallah ba tun da ya rasu to kaga babu wannan ladan kenan ko sai wanda ya gabatar to amma zagin da ake mashi lada ne ko ba lada bane lada ne sai aikin shi ya kare kuma amma Allah baya baya so ladan shi ya tsaya yasa ya kayyaba waɗansu su kuma suke zagin shi dan ladan shi ya ci gaba da tafiya mana yake cewa وهو أحق خلق وهو أحق خلق الله بالخلافة شي أبو بكر الصديق شيني وندا يفكوا شيني وندا يفكوا أتكين هالتين الله تشنتر يزما حليفة bayan manzo Allah ya zama halifan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Abu Bakar shi yafi kowa cancanta haka ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda me li fadlihi saboda falalansa falala da matsayi da yake da shi ɗaya kenan na biyu wasabiqatihi saboda yadda ya riga kowa shiga musulunci shine na farkon wanda ya imani da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin maza wa na nabi sallallahu alaihi wasallama lahu fi da kuma yadda annabi sallama ya gabatar da shi ya ba da sallah ala jami'i sahabati akan dukkanin sahabai kafin sahabbai suna nan ya tura sai na Abubakar ya ba da sallah wanda ana sallam ya amince mishi ya jagoranci al'ummarsa a sallah to annabi ba zai jagorance su ba ɗaya kenan hakan nan kuma a shekara ta tara da hijira annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nada abokar duk shine amirul hajji shine wanda ya jagoranci aikin hajji a wannan shekarar wanda ke nuna maka ashe za a sanya amirul hajji ana sanya malamai ne waɗanda suka san addini suka san menene aikin hajji me yake gyara aikin hajji me yake bata aikin hajji wanda yake sun yi zarra sun san gwace-gwace aikin hajji mai zurfi domin za a musu tambayoyi ne iri daban-daban ya gabatar da amsal ya gabatar da shi a sallah ya gabatar da shi kuma a aikin hajji a shekara ta tara wanda yake da shekara ta dawo ne a sallama kuma ya jagoranci aikin hajjin baki daya wa jima'an sahabati ala taqdimihi kuma sahabbai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan gabatar da sayyidina Abubakar ya zama shine halifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mubaya'atihi kuma sun yi ijma'i akan yi mishi mubaya wa lam yakun Allah li yajma'ahum ala dalala kuma Allah ta'ala bai kasance wanda zai tara su baki daya akan abin da yake bata ba ina fata mun gano nan da kyau to wannan shine sayyidina Abubakar na hannun daman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da na Umar ya rasu kowa ya shigo kafa ya mai jana'iza kowa ya shigo ya mai addu'a ya mai addu'a ya wuce kowa ya shigo ya mai addu'a ya mai addu'a ya wuce sai Abdullahi dan Abbas yana tsaye yana mai addu'a sai ya ji wani a samansa yana cewa a wannan fa shine na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa da khaltu ana wa abubakar wa umar na shiga ni da abubakar da umar na fata ni da abubakar da umar ya ce ina daga kai sai na ga shi aliyu bin abi talib ne shi ne yake maganar shi ne yake cewa a'a gafe da al'amari ya kasance sau da yawa ba so ɗaya ba so biyu ba na sha jin manza sulma yana cewa na je ni da abubakar da umar muka je ni da abubakar da umar muka dawo ni da abubakar da umar muka je ni da abubakar da umar muka dawo in ji sai na ali wanda ke nuna maka babu wani abu tsakaninsu illa alkhairi daga baya aka yi barbarar wata aƙida kun fahimci wannan da ke ko aka kirkiri wata aƙida a cikin ɗakin da yake sarrafa mugayen cututtuka aka fesa ma al'umma ita kawai Allah ta'ala ya sauke ثم من بعده عمر الفاروق ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل أصره عليه mala yake cewa mai daraja ta biyu a cikin al'ummar tunda shi a rasulun madama yana cikin lissafin annabawa ne yanzu a al'umma ce ake lissafi mai daraja ta farko a al'umma shine abubakar siddiq wannan a fayyace kenan amma a dunkule su ne waɗannan guda hudu su ne masu daraja ta farko daga su sai sauran guda shida da suka gama cikon na goma su ne masu daraja ta biyu to su masu daraja ta farko din su su hudu idan aka ce ka lissafa su lissafi a ilmance sai ka ce abubakar umar usman ali idan aka ce ka lissafa su a haka sai ka lissafa su a haka to ka ci in maki goma ne ka ci goma in maki ɗari ne ka ci ɗari amma idan ka ce ka lissafa su sai ka ce abubakar usman ali umar ya kai wuri ko bai kai wuri ba amma kai ina makin ka bai cika ba tartibin ilmi ake so kai ita suma min ba'adi umar radiyallahu anhu sannan bayansa bayan abubakar siddiq sai umar ubangiji subhanahu wataala ya kara mashi yarda radiyallahu an tana da fasara guda biyu ko dai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kaga jumla ce khabariya du'a'iyya gundarin bayyanta labari kake bayarwa amma abinda ma'ana ta kusa kana musu fatan addu'a ne na Allah ya yarda da shi to ko wannan da ke cikin suratu al ta tabbatar da wannan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanana allazina sabaquna bil iman ko kuma kace radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi yanzu kana bamu mu labarin abinda Allah ta'ala ya bada labari ne dan yace radiyallahu anhu wa radu'an Allah ya yadda da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم allah ya الله da shi. shine Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab kamar da Jabir ibn Abdullah ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sirri da aminci Allah su tabbata a gare shi ce da khaltul janna na shiga gidan aljanna fara'aytu fiha daran aw qasra fa qultu liman hadha fa qalu li Umar ibn Khattab fa aradtu an adkhul fa dhakartu ghayratak فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار a harifin jihar ibn abdullah wanda imam muslim ya rawaito manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce da haltul jannata na shiga gidan aljanna sallallahu alaihi wasallama fara'aitu fi hadara sai na ga wani katafaren gida a cikin ina a cikin aljanna au kasuran shakku minar rawi ko kuma ba daren ya ce ba kasuran wani gida ne na alfarma wani gida ne na musamman kasan ita aljanna ta musamman ce kuna ji da ke ko a cikin ta kuma sai ga wani gida shi kuma gidan na musamman ne faƙultu sai na ce liman haza wannan kuma nawaye faƙalu sai su da suke tsaron aljanna suka ce li umar bin khattab na umar dan khattab haka sai ba su ce li umar ba sai suka ce li umar bin khattab dan wasu suka ce li umar to yan kan kusura sai su ce ai umar aka ce kun gane ko sai ya ce li umar bin khattab wannan na umar dan khattab ne sai manzo Allah sallallahu ya ce fa'aratu an adkhul sai ne nufin in shiga fa zakartu ghairatak sai na tuna kaifin kishin ka ya umar sai ban shiga ba <laughs> kuna ji da ke ko fa baka umar ai sai umar yake ce da kuka wa qala yace ai rasulullah ya manzan Allah ai yana cikin hurufin nida sai dai ya ita ce umul bab ai rasulullah ce ya manzan Allah abu alayka yughar yanzu da kai za a kishi ko ana yi ma da kai za a yi wannan shi da ke ko kenan ga ya so a ce ya shiga kuma yana bayani me yawa eh wannan ba labarin Allah ne yake ba da shi fuska ce daga gidan annabta take bayani annabin ne na gidan annabta shi yake bayani kaga naka a matsayin ka na musulmi ka ce haka ne tunda manzo Allah ya faɗa zai waje muna jaddadawa cewa aqida ce da kowace kowanne musulmi mace ko namiji ya zama wajibi ya kudurci a zuciyarsa wannan kenan hadisai suna da yawa hisa ko ga muka sha maimaitawa kowanne sahabi ɗaya. in ka ɗauko ana karanto hadisansa sai ya yi kaman ya fi ɗayan kun da ke ko kowanne in ka ɗauko na sai ga a a yanku ba na wasa ba ne damu ba na wasa ba ne wannan kenan banda muwafaƙat masu darin yawa an ce muwafaƙat ne a ba da shawara kana ba da shawara sai aya ta sauka kuma ta goyi bayan shawarar wannan ya da ƙaran zai ne ko ka ba da shawara a ce ta yi yin fauki sabai samawat annabi sai na umar ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah Lami zai hana idan an gama tawafi maimakon a wuce sai a yi ko a abin nan a wuce a tafi a yi sallar raka a biyu kun lura da ke ko saboda me saboda wanda ya shigo ka'aba al'asulu kana shiga ka'aba to ba sallah za ka yi ba za ka wuce ɗawafi ne ne asali kana shigowa ka'aba za ka wuce da wafi ne sauran masallatai na duniya kana shiga za ka yi tahiyatul masjid ina fatan mun gano wani da ke ko sai ce ya rasulullah me gana idan an gama a wafi sai a yi sallah raka'a biyu kun ga addini ashe ba da molan ka ake ba da ra'ayi ake ba inda da ra'ayi ne kai sai Umar ya sai rasulullah ya ga Umar gefe kawai yana yi ya ce ya ake ci ai ina ganin ya kamata ne a ce to sai ya kujiro da matsalar da manzon sallama don manzo ya sanya mata stamp ya sanya mata kan sarki yana faɗan wannan sai Allah ta'ala ya ce wattakhadhu min maqam ibrahim musalla ko kuma wattakhadhu min maqam ibrahim musalla wattakhadhu kuma ku riki min maqam ibrahim musalla daga maqam ibrahim ya zama wurin sallah kaga sai ya zama wattakhadhu fi'il al-amri ne kenan ko kuma wata hafu a ai ma sun riga sun rika nan ya duba ka dubi kuwatul al'amarin amma riga an rika wa takhizu amma wa awghala kenan ko bil fatahi amma wa awghala inji imam shatibi rahimahullahu ta'ala to akwai wurare da dama da sunna umar ya bada shawara shi ya rasulullah gidanka gidan da yake akwai iyali bai kamata kowa da ya zo ya kutsa kai ya shiga ba sai sai mai sauka da ayatul hijab suna uh, ya faɗa ya ce ya kamata ya kaza sai aya ta sauka yana ba da shawara in an yi in an gama dawafi a yi tsalla raka biyu sai Allah ta'ala ya ce wa takhudhu min maqami ibrahim musalla ko wa takhudhu min maqami ibrahim musalla Allah ta'ala ya kara mashi daraja Allah ta'ala ya kara mashi yarda ya kara mashi daukaka malam ya ce abin da ya sa umar dan khattab ya zama shine na biyu li fadlihi saboda da falalar da yake da ita kar ku manta wannan hadisi ɗaya biyu ɗaya biyu da muke karantawa ba fi su kenan ba idan ka duba sayin muslim akwai kitabu fada'il sahaba na farko ya kawo kitabul fada'il sai ya kawo falalar annabawa da manzanni sai ya fara da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya koro fadalwa ne duk annabawa da wanda yake yi bayani akan su ba wai dukkan ba kiɗe ba ya kawo hadisai da suke falalin annabawa a kitab mai zaman kansa da ya gama sai kuma ya kawo fadailul ashaba sai ya koro abubakar umar usman ali ajire kawo su babi babi babu fadailin. abubakar abubakar siddiq ko babu fadili haka da ya kawo su a cikin sahih muslim haka nan sana cikin sunan turmuzi duk littafai na sunna na musulunci za a ga makare saki a ciki an yi bayanin falalarsu da matsayinsu da darajarsu akwai wani malamin mu littafin da ya rubuta akan fadailu sahaba ya yi phd ne digirin digirgir akan fada'il sahaba a harifu fada'il sahaba a cikin kutubu tisa ko kutubu sita ko kutubu tisa ya rubuta shi a digirin digirge sifili kusan goma in shi digiri na uku ana fatan hadisai da suka zo akan falalar sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala da Salama a cikin dukkanin waɗannan littafai su ya tattara ya wallafa littafi a kansu saboda haka al'amarin ba na wasa ba ne. na'am shi ne mana ya ce lifadlihi saboda falalarsa abu na farko kenan abu na biyu wa ahadi abi bakarin ilaihi da kuma naɗa shi da abubakar ya yi a matsayin wanda zai gaje shi shi ake kira waliyul ahad kuna ji da ke ko wanda ake fasara da hausa yarima mai jiran gado kun san yarima daban yarima mai jiran gado kuma daban wanda sarki ya nada shi cewar ko wanda ya nada shi in ya mutu ya gaje shi to haka sai na abubakar ya yi cewar in ya rasu sai na umar ya gaje shi kai tsaye ya mana ya zama shi shine amirul mu'minina mala yace sun ma'ufman radiyallahu an sannan uthman zunnurain Allah madaukakin sarki ya kara mashi yadda an ce da sai na usman zunnurai ne saboda ya auri 'ya'ya mata biyu na manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mashi da ya shi ɗaya sai ta rasu sai kuma ya aure mashi da ɗayar karka ji an ce ya aure su guda biyu ka ɗauka lokaci guda ya haɗa su ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi ne ake kira zunurai wanda yake wani ɗaya cikin 'ya'yan manzan salam ya samu ya aura wani kuma biyu ya samu ya aura wani kuma ko ɗaya bai samu ba ina fata mun fahimci wannan da kyau usman zunnurai yana da matsayi a wurin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai da aisha siddiqatu binti siddiq take cewa wata rana sai na abubakar ya yi mai izini ya shigo sai manzo salama ya ce mai ya shigo a lokacin yana salama yana zaune gefen cinye sa ya yayi wanda yake ba al'aura ce mughallafa ba kullum da ke ko cinye sa ya yayi sai bai naɗe ba ya ce da abubakar ya shigo jimawa sai na umar ya shigo ya nemi izinin ya shigo manzo salama ya ce mai ya shigo manzo Allah yana nan a yadda yake ba a dade ba sai na ufuman ya ce ya shigo sai manzo Allah ya sai na ufuman ya nemi ya shigo sai manzo Allah ya ce dakata ta kunna sai ya tashi sai ya canza zama ya rufe jikinsa baki daya sai ya ce mai ya shigo ashe sai da Aisha duk a gaban idan ta ake komai ta ce ya rasulullah da wane ya shigo baka canza ba ka ce ya shigo da wane ya nemi ya shigo baka canza ba ka ce ya shigo wannan ma ce ya shigo baka canza ba amma da Usman ya ne zai shigo sai da ka tashi ka canza ka rufe ko ina sannan ka ce ya shigo tambayar kenan da ce mai tana neman me amsa A kenan zaman da ake na gaban manzan Allah ba ana zama ne kamar gawa gaban mai wanke ta ba na in baka fahimci abu ba kai dunkum a'a kana tambaya ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala astahi min rajulin tastahi minhu al mala'ika ashe ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba shi sai na mana mala'iku ne suke jin kunyarsa to mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ashe ba zan yi ma ba zan ji kunyarsa ba eh ji wani ce wai shi ne na gaya muku duwan kowanne ɗaya aka karanta hadisansa sai ka kada kai wannan hadisin imam musulmi ne ya rawaito shi a cikin fada'ilus sahaba to haka ko da iyanan muka tsaya darajar sai na ufuman ta kai dan mala'iku suna jin kunyarsa kuma manzon salama yana jin kunyarsa wanda bai jin kunyarsu duka shi ke aibanta su ina ba ta mun gane wannan da kyau to ɗaya kenan na biyu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya je zai shiga Ka'aba zai shiga Makka domin ya yi tawafi kamar da suratu alfatai ta bayani na zuwa umara da zai je ana dauda shiga garin makka sai annabi ya aika musu cewar gashi nan ya taho zai yi umara suka ce a tafi ba su yadda ba ya kasa zai yi waye mutu ya tashi ba su da dauke da makamai ba su dauke da komai kamar da yadda kasan dai man karantar ta sunna sai dai afka musu ina mata mun fahimci wannan da kyau annabi sallama ya tura usman ibn affan kan ya je ya tattauna da su domin a ba su damar su shiga domin usman ibn affan shi ya fi kowa karfin dangantaka da sarakunan da ke garin maka a wannan lokacin wani jirage ke ko ɗan sarki ne sosai jini ne amma akan addini ya bi manzo Allah sallama ya ba sauran yan uwan kuma a garin maka saboda annabi sallama ya tura shi domin ya je ya tattauna da su su kuma suka ce a in dai shi zai yi dawafi ya yi dawafi ya ce shi kuma in dai ba abin manzan Allah ba ba zai yi ba a kwanan shi da kyau ya ce in dai ba abin manzan Allah ya yi ba shi ba zai yi ba to ana cikin wannan hayaniya sai aka kururuwa cewar ayan kai sai na Usman sai zama na babu wani zaɓi illa kawai a afka musu saboda ƙa'ida ko da an buɗe wuta ne kaga yana ba a buɗe wuta ba ƙaira ko da ana ba ta kashi ne waɗanda suke masu abin nan sasantawa yan diplomasiya ba a taɓa su to amma ya za a yi ba ma yaƙi ake yi ba an tura shi kuma a taɓa shi to sai yake mu baya a kan cewar ba komawa da baya ba za a koma da baya ba duk da ba makami ba komai amma an dogara ga Allah subhanahu wataala sai Rasulullah ya daga hannunsa ya ce hadhihi li usman wannan hannun na usman ne sai ya dora shi akan nasa kenan usman shi ne farkon wanda iwa manzan Allah sallama baya da hannun manzan Allah kuma to sannan sai sauran kowa kuma ya dora hannun shi akai wana ji da kyau ko shi yasa wannan mutumin da yake dan kan kusurwa da ya fito daga iraki ya zo ka'aba ya zo ya sami abdullahi bin umar yana karantarwa sai ya kallace su ya ce wancan wanda wani dattijo ne sai ya ce ai ɗaya ne daga cikin ƙurashawa yana karantar da mutane sai ya je sami ya ce zai mai tambaya tsakani da Allah sai ce ya yi tambaya sai ya ce ashe umar bai gudu a usman bai gudu ba ranar uhudu ranar yakin uhudu ashe usman bai gudu ba ya ce ya gudu ya ce ashe usman bai je yakin badar ba ya ce bai je ba wani jirgin wani nan. biyu sai ce ashe usman bai halarci bai a ridwan ba sai ce eh sai ce allahu akbar sai zai tafi sai ce zo in fassara maka bakin sai ce da ya juya a yakin hudu ashe allah ta'ala bai ce wala kada fallahu anhum ba allah ya yafe muku innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum tabbas zahir hakika Allah ya musu afuwa Allah ghafurun halim daya kenan yace kaji wannan yace eh ta biyu bai je yakin badar ba saboda yana auren 'yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ba ta da lafiya sai manzan Allah ya ya zauna ijiyata kun bai wannan da ke ko shi yasa da aka zo raba ganimar badar an baima usman yadda ake baima waɗanda suka je yakin badar kaga inda kaga kenan ya je yakin badar ko bai je ba ya je yakin badar hukuman dan ya zauna a gida ne da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan yayi jinyar yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun bai wannan da ke ko wannan kenan shi yasa imamul bukhari da yake zayyano waɗanda suka je yakin badar sai da ya kawo shi a ciki na uku ya ce da bai halarci bai atar ratuwan ba ashe kaza da kaza da kaza bai faru ba kamar yadda na koro muku bayanin annabi Salam ya daga hannun shi ya ce hadhihi li usman sai ya hada ya ce eh, ya ce to gashi je kada ita kun gano wannan imamu ibnu kasir kwararren malamin tafsiri sai da ya kawo wannan hadisin a tafsirin suratul al-imran da yake fassara wannan ayar da muka karanta ta cikin suratu ali imran kenan wannan ya nuna maka tun tale tale tintini ake da magabta tun zamanin wa kenan sai na Uthman sai na Abdullahi bin Umar da Aisha radiyallahu ta'ala anha don Allah ta'ala ya musu tsawon kwana sun ga fitintunu iri daban-daban Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsara al'umma musulmi da wannan bala'i kungiyar shi'a fa ita ce kungiya ta farko da ta fara ficewa daga musulunci ta farko tun shekaru sama da shekara 1400 da kuna shi na amma har yanzu mutanen da take da su ba su ta cikin cokali ba saboda ita kungiya ce da take da dafi a jikinta da ike kashe ta duk kungiyoyi da suke ta zuwa daga baya bayan na ga wata tana da miliyoyin mutane amma ita ina shi'anci ba zai taɓa tallatuwa da sunan shi na shi'anci ba saboda yana ɗauke da sinadarin da yake kashe shi daga cikinsa Allah ta'ala ya sauke sai ma da wuce fuma Uthman radiyallahu anhu sannan sai Uthman Allah ta'ala ya kara mashi yadda li taqdimi ahli shura la domin yadda ahli shura waɗanda Uthman Umar ibn Khattab ya kafa kwamiti na shura da Umar ibn Khattab ya kafa da wani arne ne ya caka mashi wuka abu lola atul majusi shi ya caka mashi wuka wanda yake har yanzu mabiya addinin a suna makabarin dawafi akan cewa shi ne gwarzon wannan shekarar ina ba ta mun fahimci wannan da ke uku suna mai dawafi shi ne ya caka mashi wannan wukar yana sallar asuba ka san kashe malamai na sunna an jima tuntuni a sallar asuba to da ajalin bai yi ba a nan take da ya ga yadda jikin shi yake sai ya kafa kwamiti na shura waɗanda za su je su tantance wanda zai zama khalifa bayan ya cika ya sanya abdullahi dan umar dan shi a ciki amma ba cikin wanda za a zaba ya nasanta ya ce amma ba cikin wanda za a zaba ina fatan mun fahimci wannan da ke ko shi yasa malam yace li taqdimi ahli shura lahu domin ahli shura sun gabatar da sayyidina Uthman a cikin kwamiti akwai sayyidina Uthman akwai sayyidina Ali akwai Abu Ubaida ibn Jarrah suna cikin kwamiti din kuma kowannen su ya cancanta ya zama khalifa to amma zaben Allah sai ya tabbata akan Uthman ibn Affan sai zama shine na uku na wannan al'ummar bayan annabin wannan al'ummar ثم علي radiyallahu an sannan aliyu radiyallahu ta'ala anhu ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kenan aliyu ibn abi talib wanda abu sa'id abun nan sa'id ibn abi waqas yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce masa na ali ya ce anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di Yace ce anta kai aliyu minni a wurina matsayinka a wurina bi manzilati haruna min musa matsayin annabi harun ne ga annabi musa aga ba karamin matsayi bane matsayi ne babban matsayi ba karamin matsayi bane illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ba annabi bayana domin annabi musa annabi ne annabi haruna annabi ne kun fahimci wannan da kyau ko da annabi musa alaihi salatu wasalam ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki waye bari annabi haruna ukhlifuni fi qaumi ka halifance ni a cikin mutane na domin annabi ne kullum da ke ko domin yana matsayin annabi ne nam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce an ta minni bi manzilata haruna min musa wanda yake bai fada ma abubakar wannan ba bai faɗa ma umar wannan ba bai fada ma usman wannan ba kun lura da kyau ko yanzu za mu tsaya mu kallaci ya annabi musa yake da annabi harun annabi musa da annabi harun yan uwan juna ne kisa ya ce wa akhi harun huwa absahu min lisanan fa arsilhu ma iya ridan ko ridan yusaddiqni ni akhafu an yukazzibun wa akhi harun kuma da dan uwana harun sai ce dan uwana harun dan uwan shi ne na jini kuma na kusa kuna ji da ke ko wanda yake sauran waɗancan abubakar da umar da usman yan uwa ne na manzan allah sallallahu ta'ala sallama amma akwai tazara yakan kai umar ya haɗe manzan allah ne a kaka na biyar da kakan manzan allah na biyar da kakan umar na biyar sun yi tarayya a wannan kakan duk kakan sun yi guda ɗaya ina fata mun fahimci waɗannan da ke ko duk waɗannan asharatul mubashiruna bil janna suna da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tirba ingantacciya to kaji kenan annabi Musa alaihi salatu wasallam dan uwa yake gawa ga annabi Harun annabi Harun dan uwa yake ga annabi Musa alaihi salatu wasallam haka nan Ali bin Abi Talib dan uwa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa yake ga Ali bin Abi Talib da baban manzon Allah Abdullahi da baban ali bin abu talib abu talib wa da kani ake ana fata mun gane wannan da kyau da baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna abdullahi da baban aliyu mai suna abu talib su a junansu wa da kani ake ashe abin da bahaushe yake cewa ne yan maza zir suke kuma ya ci wannan da ke ku maza kaga yan uwa ne to hakan na tsakanin annabi Musa da annabi Harun su ma ƴan uwa ne Isa ya ce matsayin ka aurina matsayin annabi Harun ne da annabi Musa saboda ƴan uwa ne na kusa kaga wannan kuma ba karamar daraja ba ce hakan nan na biyu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ce lawut yanna rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasulu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare da zai tura da kawo zuwa Khaibar ya ce lawut yanna raya wallahi zan bayar da tuta rajulan zan bai ma wani mutum tuta yuhibbu Allah wa rasula wanda yake wannan mutum yana son Allah da manzan Allah in jiwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu Allah wa rasulu Allah da manzan shi kuma suna son shi shi yana son Allah da manzan Allah Allah da manzan Allah suna son shi dan kare waya ba zai su wannan tutar ta kai gare shi ba wanda ya rawaito hadisi ya ce kowa sai dinga hankoran tutar ta kai gare shi sai na salma ya ce ud'u li aliya ku kira min ali ibn abi talib in danka mashi wannan tutar wannan matsayi ne ko ba matsayi bane matsayi ne kuma matsayin ba karamin matsayi ba shi yasa da aka danka mashi tutar da ya tafi sai da anan salma ya danka mashi tutar sai ya ce ka tafi kar ka juyo kai kaza kai kaza da ya tafi sai ya ce ya rasulullah akan me zan yake su bai iya juyowa ba saboda an ce kada ya juyo sai ya ɗauki mutunakar juyowa kawai ko an banza kada ya juya kai koyewa kada ya to da wannan ne suka samu wannan darajar ba wai da san annabi na fatar baki ba a'a da sun shi a aikace da haka suka samu wannan darajar ina fata mun fahimci wannan da kyau to waje abin da nake daɗa jaddadawa kowannen su a babansa sai ya ga shi ma ba karamin gwani bane Allah ta'ala ya kara musu darajar. قال رحمه الله ثم علي سنة علي بن أبي طالب لفضله سود فللسة ليكينا وإجماع أهل أصره عليه دكما إجماع ما لم لوكا تنسى متى من لوكا تنسى سي إجماع أكن تورشين خليفة وأن شين أبن دي سيزما شين خليفة قال رحمه الله وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ yace wa haula il khulafa rashidun waɗannan halifofi su ne al khulafa halifofi wanda yake wannan in tafi ya halifanci wannan in ya tafi na baya da shi ya halifance shi ar rashiduna masu shiryarwa domin ismul fa'il ne na rashada rashid mai shiryawa almahadiyun waɗanda aka shiryar da su shi an shiryar da shi shi yasa yake shiryarwa ba irin na fir'auna ba da ya ce wa mahadikum illa sabila rashad a shi ba shiryar da shi ba kaga ba maganin shiryar da wani kenan to amma su waɗannan shiryayyu ne kuma masu shiryarwa ne masu ɗora mutane ne akan tafarkin daidai allazina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dangane da su ya ce alaikum bi sunnati ko riki ta gangan wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma ku riki sunnar halifofi waɗanda suke masu shiryawa mun samu sunna nawa kenan biyu sunna ta farko sunnarsa sunna ta biyu sunnar halifofinsa masu shiryawa kenan kamar yadda duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zaka kira shi sunna ne kai tsaye haka nan duk abin da ɗaya daga cikin waɗannan hudun ya yi suna ne kai tsaye balle a ce sun haɗu kai duka sun yi ijimai a kansa ina fata mun gano wannan da kyau to ga wannan zai nuna maka abin da wani yake gani kamar dalili ashe ba dalili ne ban kai wai namiji da suna hajara da zai ce to in kun ce bida'a ta kasu kashi kashi ta kasu kashi kashi abin nan in kun ce kaza kun ce kaza ai akwai bid'a wajibi ai manzo Allah bai hada qur'ani ba sai na abubakar ai sai na usman ai shi hada qur'ani sai na usman yayi abin da sai na abubakar ah, manzo sallallahu bai yi ba saboda ai sai na a'udhu billah a wannan lissafin nashi sai ya ce ai sai na usman yayi bid'a kuma hada qur'ani ma wajibi ne asali ma bid'a da i wajiba ce kuma na farko wa ya ce mishi manzan Allah bai haɗa ƙur'ani ba manzan Allah ya ba da izinin a rubuta ƙur'ani har ma ya ce a dakata da rubuta hadisi rubutawa haɗawa ne ko ba haɗawa ba ne haɗawa ne aga mun samu sunna nabawiyya kenan sannan abin da sai na ufuman ya yi sunna ne ko ba sunna ba ne sunna ne da stamp ɗin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam saboda mutum ya zo ya ce aika kaza ai kaza a'a ba dalili ba ne abin da waɗannan suke sunna ne balle mai ilimin cikinsu ya ce to ai sai na umar shi ya kawo tarawihi kuma wai ce mai maza bi tarawihi ba bayan ya yi a daren farko ya yi a dare na biyu a dare na uku ya ce abin da ya zabe fito ba don kada a wajen ta wannan ta tabbatu shar'an ko ba ta tabbatu ba ta tabbatu tsoraka duk abin da ɗaya daga cikin waɗannan ya yi kada mutum ya kuskure ya kira shi da sunan bid'a sunna ce game da nusul mai fada almahadiyyina waɗanda suke masu shirya min ba'adi suke bayana abu alaiha bin nawajif ku rike su gangam ku rike su da tiramanku da mukamukanku ka san akwai haƙori su ne waɗannan na sama haƙora waɗannan na waɗannan ko leda ka rike yanke wasa sai a sai a jinye ta to amma abin da ka rike da nan to sai an yi da gaske sai na salama ya ce sunna shi da sunnan manza sunna shi da sunnan halifofinsa ko da ya su da nan kenan za a yi kankan kan wurin ja zai zama kuna ja wasu suna ja haka ake yanzu ko ba ake ba haka ake saboda ku rike ta taro wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace al khilafatu min ba'di halifanci a bayana na sana zai kasance ne tsawon shekaru talatin fakana akhiruha khilafata aliyin radiyallahu anhu sai zama na halifatu sayyidina aliyu shine karshen waɗannan halifofin guda abin nan shekaru talatin din da aka da bayani ya gabata na farko dai shine abubakar siddiq a dunkule a cure sai na abubakar ya yi halifanci ne tsawon shekara uku ku lura na ce a dunkule a ture za mu zo mu yi su kuma a bayyane ya yi halifanci tsawon shekara uku ya rasu a watan jumada al'akhira a shekara ta goma sha uku da hijira umar dan khattab a dunkule ya yi halifanci tsawon shekara goma ya rasu a shekara ta 23 da hijira a lokacin yana da shekara 63 abubakar siddiq yana da shekara 63 ya rasu umar bin khattab yana da shekara 63 ya rasu wato abin fasahin ubangiji ne shi ma mazala yana da shekara 63 ya rasu kuma su ukun aka binne su a wuri guda usman bin affan ya yi halifanci a dunkule tsawon shekara goma sha biyu a inda aka kashe shi a watan zulhijja a shekara ta 35 da hijira yana da shekaru 90 a ɗaya daga cikin maganganu kenan da aka yi ali ibn abi talib a dunkule yana da ya yi halibanci tsawon shekaru biyar an kashe shi a watan ramadan a shekara ta 40 yana da shekaru 63 ana fata mafi wannan da kyau umar abubakar siddiq shekara 63 umar shekara 63 ali bin abin talib shekara 63 wannan kamar da nace muku nace muku a dunkule amma a fayyace abubakar siddiq ya yi halifanci ne tsawon shekara biyu da wata uku da kwanaki tara wazo ne mai tamun tsawon shekara biyu da yake naka da watanni uku da kwana tara ya zama halifa ne daga ranar goma sha uku ga watan jumada al'akhira abin nan ah, goma sha uku ga watan rabi awwal goma sha uku ga watan rabi awwal ya zama khalifa a shekara ta goma sha ɗaya da hijira shi wa kenan shi sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya koma ga Allah a shekar abin nan a goma sha biyu ga watan jumada al'akhira a shekara ta goma sha uku wannan sai ya bamu ya yi halifanci kenan tsawon shekara biyu da wata uku da kwana tara kwana da kyau ko wannan a fahimce kenan sai umar ibn khattab ya yi shekara goma da watanni tara abin da watanni shida da kwanaki uku wanzu mimita shekara goma da watanni shida da kwanaki uku domin ya fara halifanci ne daga ranar 23 ga watan jumada al'akhira domin sai na abubakar ya rasu 22 ga watan jumada al'akhira shi kuma ya zama halifa 23 ga watan jumada al'akhira a shekara ta goma sha uku da hijira kuma aka kashe shi a 26 ga watan zulhijja a shekara ta 23 da hijira wannan sai ya ba mu lissafin shekaru goma da wata shida da kwana uku sai halifancin usman ibn khattab allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya yi halifanci tsawon shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu dozin ba dozin kenan ko eh dozin ba dozin kenan ya yi halifanci tsawon shekara goma sha biyu ba kwana goma sha biyu domin ya fara halifanci ne daga ɗaya ga watan muharram ya kuma a shekara ta 24 da hijira ya kuma rasu a shekara ta abin na a goma sha takwas ga watan zulhijja a shekara ta 35 da hijira shi usman ibn affan kenan haka na ali ibn abi talib ya yi halifanci tsawon shekaru hudu da wata tara shekaru hudu da wata tara ya fara halifanci a goma sha tara ga watan zulhijja a shekara ta talatin da biyar bayan hijira a inda aka kashe shi a goma sha tara ga watan ramadan a shekara ta arba'in bayan hijira aka kashe shi wa ya kashe shi wani tintirin ɗan shiya ne fi kashe shi ina fata mun gano wannan wani tintirin ɗan shiya ne ya kashe aliyu ibn abi talib amma da yake sun san su suka yi sai suka binne kisa ba a biki a ranar da ya mutu sai ranar da ɗaya mutu rana ake biki domin akwai siyasa ciki akwai su dabarin da ake soyayya ciki idan ka haɗa lissafi zai baka cewa waɗannan halifobi guda hudu sun yi halifanci tsawon shekaru 29 da watanni shida da kwanaki hudu tsawon shekaru 29 da watanni shida da kwanaki hudu ya rage ya cika shekaru talatin cicci game da makaranta a hadisi abinda ya rage ya cika su ne watanni uku da kwanaki ashirin da shida tunda nan da kwanaki hudu ne kaga abinda ya rage ne wata uku da kwana ashirin da shida shi ya rage ya zama kwanaki abin nan shekaru talatin sun cika da ali bin abi talib aka kashe shi sai ake ma alhassan ibn ali mubaya'a a matsayin ya zama shine amirul mu'minina a ranar da ali bin abi talib ya rasu kisa ya kira alhassan hasan bin ali bin abi talib amirul mu'minina ibnu amirul mu'minina amirul mu'minina dan amirul mu'minina wannan shi da ke ko wanda yake kuma ya sallama mulki ya janye shi alhassan ibn ali kenan ya janye ya miƙa ma mu'awaya komai a watan rabi awwal a shekara ta arba'in da ɗaya wanda yake ya yi wannan ne tsawon watanni uku da kwanaki ashirin da hudu ai da kwanaki ashirin da shida sai nuna watanni abin nan shekaru talatin sun cika ciccin. hashiya a ƙasa kuna ji da ke ko tun da alhassan ibn ali ibn abu talib ya miƙa mulki ga mu'awiyar bin abi ashe abin da in yayi daidai tun da imam ne kuma masu ne a addinin shi'a kuma ba ka ba shi ya yasa kake ganin sai aka dukunkune kisa da rasuwar alhassan bin ali aka dukunkune rasuwar ali bin abu talib aka koye su a ƙarƙashin katifa sai aka ɗago kisan da aka yi ma da suka yi ma alhassan bin al-hussein ibn ali ibn abu talib kuma manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daman ya fara ya ce al-khilafatu ba ji salafuna sana kuma ya daga Hussein ya daga abin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yace inna ni hada sayyid wa la'alla Allah an yusla bihi fi'atayn azimatayn min al-muslimin wannan danawa shugaba ne wanda nake fatan ubangiji subhanahu wataala ya daidaita ya hada kan manya-manyan kungiyoyin al'ummar musulmi guda biyu masu karfi ya hada su ta sanadiyarsa wannan zai nuna maka mu'ujizancin manzan Allah sallallahu ta'ala salama yadda ya faɗa haka ya kasance domin ma yana tuku hawa inuwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa abin da ya shafi alhassan da alhussein bayani zai zo a darasin da ya gabata saboda yau darasin mun yi shi ne akan alkhulafa'ur rashidun ina wanda ya taso daga abubakar da umar da uthman da ali ɗaya kenan sannan kuma da halifancin da suka yi tsawon kwanaki tsawon shekaru talatin da yadda kowanne ya fara da yadda kowanne ya cika ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara musu ɗaukaka ya kara musu daraja ya kara musu matsayi ya ɗaukaka su subhanaka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين